بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata yau asabar tara cicci ga watan jumada saniya a wannan shekara ta 1431 a sabadin da ta daidai da 22 ga watan mayu a shekara ta 2010 miladiya muke fatan ɗorawa inda muka dasa a karatun wannan littafi usulul iman na muhammad bin abdulwahab a wannan daura da muke gabatarwa a nan kwakungu cikin garin mina a darasin da ya gabata ma'ana a watanni uku da suka gabata mun yi fashin farko na wannan littafi din sannu a hankali aka ba da cewar bayan wata uku da izinin Allah ta'ala za a dawo a ɗora inda aka tsaya ga shi abin sai ga cewa kamar shekaran jiya a rufe yau kuma ga shi an buɗe za a ɗora inda aka dasa muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya sa ni a dace ya ɗora mu a kan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da yawa mun sha maimaitawa fa'idoji da muke hange wurin sanya irin waɗannan karatuttuka su ne darasin mako-mako da ake gabatarwa lallai ilalla yana da tasiri sosai da sosai amma kuma akwai wata dabara ce ta a sanya mako guda a ce kwana bakwai ko takwas za a karanta littafi guda za ka samu karatu wanda yake yana bin juna a jere da kuma fa'idoji masu tarin yawa inda ke wasu su ba kasu kuma akan samu a darasin da ake sau ɗaya a mako ba su kowanne yana da nashi maslaha din. kun gane wannan da ke ku da izinin Allah ta'ala za mu ɗora a inda muka dasa a cikin wannan littafi mai albarka ba sai mun yi doguwar muƙaddima ba a darasin mu na farko daidai gwargwado mun yi abin da ya shafi gabatarwa akan littafi din. da kuma ma'anar usulul iman din da sauransu to wannan kuma darasinmu na takwas ɗorawa kawai za mu yi kai tsaye a wannan darasin za mu tashi babul imani bil qadar babul iman bil qadar daman kada mu manta sunan littafin usulul iman tushen imani kenan shi kuma usulul iman abubuwa ne guda shida قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أقولنا سوني أصول الإيمان قد شدا سوني الله تعالى يا أم بتشيس ويتشي ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله وملائكته من آمن بالله wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan guda biyar kenan haka nan mai kufur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir qad dalla guda biyar sai Allah ta'ala ya ambaci na a suratul wa wannan ya zama guda shida kenan wa inna kullu abin nan inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar sai zama na shi ne cikon shika-shikan imani da kaddara guda shida mana a yau za mu tashi babu imani bil qadar kamar kuma yadda bayani ya gabata malam ba lalle ne zamana ya jero su baki ɗayan su ɗaya bayan ɗaya daga al'imanu billah sai al'imanu bil yawmil akhir ko al'imanu bi malaikatihi ba dole cewar babun farko ana shine babun ma'rifatullahi azza wajal wal imani bi mun gane wannan da kyau amma yanzu za mu tashi babul imani bil qadar wannan ya nuna mana cewar al-imanu bil qadar ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani guda shida ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani guda shida abubuwan da yake da su ne imani yake kafuwa imani yake tsayawa mana yake cewa babul imani bil qadar babul da zai mana imani da kaddara ba ka bauchi yake cewa imani da kaddara da farkon farawa ne menene alqadar lughatan wa shar'an idan aka ce alqadaru lughatan shine masdari ne na tushen kalma qadartu shay'a ai idza ahattu bi miqdarihi idan na san adadin shi baki daya kana cewa qadartu shay'a ka san komai ka san ka a hafa bihi ilman mun gano wannan amma shar'an idan suka idan aka ce alqadru alqadaru bi fatah dal alqadaru shine taqdirul lahi azza wa jalla lil kainati hasaba ma sabaqa ilmuhu wa katabathu hikmatuhu taqdirul lahi lil lissafi abin nan kaddara komai bayanin komai da Allah ta'ala yi ko kuma lissafa komai da Allah ta'ala yi lalkaina ga duk abin da suke kasancewa suka kasance ko za su kasance ko suke kasancewa a yanzu hasaba ma sabaka ilmuhu gwargwadon yadda iliminsa ya gabata tuhu hikimatuhu kuma hikimarsa ta wanzar da haka ta samar da haka wannan shine alqadar ma'ana duk abin da kaga Allah ta'ala ya yi to yana ɗayan abin nan ubangiji Allah ta'ala ya san da shi kuma yana da hikima da ta sa Allah ta'ala yi wannan abu sawa'un kai ka sani ko baka sani ba wannan ita ce takatacciyar magana akan abin da ya shafi tarif na alƙadar kamar yadda muke bayani a lokacin da muke babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal iman bi muke magana cewa imani da Allah ta'ala yana da rukunai guda hudu hakan nan ma kuma imani da kaddara yana da rukunai guda hudu gane wannan maganar yana da shika-shikai kenan shi imani da kaddara din yana daga cikin shika-shikan imani ne da Allah to sannan ita kaddara din ita ma tana da shika-shikai guda hudu abubuwa da suka rike ta abu na farko ne ilmin lahi bi kulli shay mutum ya ji cewar ya tabbatar ya yi imani da Allah ta'ala ya san komai babu wani abu face sai da Allah ta'ala ya san shi sawa'un wannan abun ya kasance ko zai kasance ko ba ma zai kasance ba inda zai kasance din ya zai kasance Allah ta'ala ya san haka ya san bayanin filla filla daki daki ma'ana ka kudir a duk lokacin da ka an ce imani da kaddara ka kudirce a zuciyarka Allah ta'ala ya san komai jumlatan wa tafsilan ya san shi a jumlace a dunkule kuma ya san shi filla filla daki daki wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunai hudu na imani da kaddara dalili akan wannan kuma shine faɗin Allah ta'ala da yace alam ta'ala anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fil kitab inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir Allah ta'ala yake cewa alam ta'lam ashe baka sani ba cewar anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard Allah ya san duk abin da ke sasannin sama gab su bakwai domin as-sama ismul jinsi ne ya shafi dukkanin sama duk da cewar as-sama'u mufrad aka kawo to amma al al ta shige ta wacce take al kuma tufidul kulli. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والأرض da dukkanin ƙasai bakwai ba ka da masaniyar Allah ta'ala ya alamu ma fi samai wal ard Allah ya san duk abin da ke samai bakwai da ƙasai bakwai domin sama bakwai take kamar yadda ƙasa ma take bakwai to sabbi lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin aga as samawatu sab'u samai bakwai hakan nan kuma abin nan Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna kada qad ahata bi kulli shay'in ilman inna zalika fi kitab wannan bayanin kaɗin shi fi kitab yana cikin littafi ma'ana a rubuce ike inna zalika ala Allah yasir kuma lallai wannan a wurin Allah ta'ala abu ne mai saukin gaske sanin su a dunkule sanin kuma filla filla daki daki Allah ta'ala ya san komai babu wani wanda isan komai sai Allah ta'ala shi kadai yake da wannan sifa din ta sanin komai filla filla daki daki ba babu dan Allah ta'ala na cewa fawqa kulli fi ilmin alim kamar da annabi shu'aib alaihi salam nan annabi yaqub ya faɗa yake faɗa ma yayin shi hakan nan kuma za ka san Allah ta'ala kai ima da cewar ya san komai saboda duk abin da ya same ka Allah ta'ala ya san zai same ka ba sai ka zo kan bayanin me kai ma Allah ba a ka san Allah ya sani kar ka taba zaton ko ka ji a jikin ka Allah bai san abu kaza da isa same ka ba to tunda Allah ta'ala ya sani wannan abin da ya same ka na alkhairi ne ko na sharri dan lokacin da aka ce kaddara mutum yana mai da ita ne ga sharri baya tsammanin alkhairi duk abin da ya same ka na alkhairi ne Allah ta'ala ya san zai same ka na sharri ne Allah ta'ala ya san zai same ka to a lokacin da ka san wannan hankali ta sai zama kwantaccen hankali tunda wanda kake bauta wa shi shi kadai baka hada shi da abokin tarayya ya san wannan abin ya same ka kun gano wannan da ke ko saboda ka shi kadai ne wanda zai janye maka shi duk wani faɗi tashi da zaka babu wani wanda zai iya janye maka shi sai Allah ta'ala shi kuma daman ya san abin ya same ka haka nan ka sani Allah ta'ala fa ilmin shi mamme ne wa ilmuhu bima bada wa ma khafi hauka ilman bil jali wal khafi Allah ta'ala da yake mana bayani kan yan wuta da irin rurutun da suke ina ma a dawo da su duniya su yi kyakkyawan aiki Allah ta'ala yake cewa walau ruddu la'adu liman wa inna malakazibun walau ruddu inda za a dawo da su duniya din la'adu limanuhu an da sun koma sun yi abin da aka hana su da kun gano wannan ma'ana hadda gasa a farfajiyar alkiyama a ce an dawo da su duniya wanzu Allah bai ce zai dawo da mutum duniya ba to in ma aka dawo da su duniya din wani irin hali za su samu kansu Allah ta'ala ya sani ya ce la'adu limanuhu an da sun koma sun aikata abin da aka hana su haka Allah ta'ala yake cewa walau rahimnahum وكشفنا ما به من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم إن من جكانس من توسي مسو وكشفنا ما به من ضر maka yaye musu dukkan bala'in da suka samu kansu a ciki walau ka shibna ma bi min dur lalajju fi tughyanin ya'mahun da sun dada nutsewa nutso mai zurfin suke a cikin ɓarnar da suke yi a ga ilmin Allah ta'ala shi ya san wannan kun gano wannan da kyau ko abin da ya same ka kake ta ihun a yaye maka shi Allah ta'ala shi ya sani in an yaye maka din ina za ka koma kun gano wannan da kyau ko takan yi wata yar masifa da ta samu mutum shine zaman shi lafiya a duniya din domin ya je lahira ya samu kyakkyawan alkhairinsa inda za a yaye mushi wata masifa da ta afka mushi da ya koma cikin kafirci kun gano wannan wani kuma rahamar da yake ciki alkhairin da ya samu kanshi shine daidai da shi inda za a yaye mishi a kawo mishi talauci da ya koma kafirci kuma kullum muna addu'a muna cewa ya Allah ka zaba mana abu mafi alkhairi ko ba kake cewa ba eh to to ai ka san addu'a ka ba ta faduwa kasa banza tunda ka roki Allah Allah ya zaba maka mafi alkhairi kullum kai alkhairin da kake tsammani shine kawai a baka su kana ta kirgawa shi kawai ka dauka shine alheri kariya ga addinin ka baka dauke shi wani alheri bane alhali irin wannan hali da muke ciki mutum ya samu Allah ta'ala ya kare mishi addininsa ya kare mishi imaninsa wallahi ba karamar alkhairi bane haka ne ko ba ka bane wa hadha zamanu sabri mallaka billati ka qabdin ala jamrin fatanju min albala imamu shatubi wanda ya rasu a shekara ta 590 yake cewa wannan lokaci da ake ciki shekara ta nawa 590 yake cewa wa hadha zamanu sabri wannan lokaci ne na haƙuri dole sai ka haƙura ka riƙe addininka mallaka billati ka qabdin ala jamri haka za ka riƙe addininka kamar ka riƙe gaurashin wuta fatan juminal bala wannan shi zai sa ka tsira daga bala'i shekara ta casa'in ya rasu to yanzu kuma na shekara ta 1435 ya kake ganin wannan zamanin kenan eh inda wancan yana cewa bala'in da ake ciki sai ka yi takatsantsan wurin riko da addini za ka rike addinin ka ne kamar yadda ka rike gauruwa shin wuta to yana ga wannan lokaci kuma Allah ta'ala ya sauwake sannan ka san abu na biyu karkashin imani da ƙaddara. Allah ta'ala ya rubuta komai alkitaba kenan kitabatullahi bi kulli shay kulli kulli shay Allah ya rubuta komai duk abin da ka sani kai kake ji ko ya dame ka ko ya damu wani naka ka sani Allah ta'ala ya riga ya rubuta shi dama zai same ka inda bai rubuta ba inda bai kaddare zai same ka ba da bai same ka ba kun gane maganar Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan karatun da muke yi da sauraron da muke yi fa Allah ta'ala ya kaddara sai a yanzu ne za a yi shi in ba ka ba kwanukan da suka wuce ai ba ai ba kwanukan da za su zo ba ai ba ɗazu da kake kasuwa ko kake ofis ba ka ji wannan maganganun ba ni ma da nake a ɗazu ban yi su ba sai a yanzu ne da Allah ta'ala ya rubuta kuma ya san a yanzu za a yi sai yanzu ake su saboda ka duk wani abu da ka sani yana gudana ne gwargwado da Allah ta'ala ya tsara shi kawai gajeren misali walillahi al-mafalul a'la gajeren misali inda mai a ce mai bidiyo ya zauna yana dauka ana yana daukan kowa da kowa inda ya dauke ka aka sa faifan bidiyon fa eh za a ganka an gobe dauke ka ba iya cibarwa ne matsawa ne matsafa sai a ganka ba saboda abin yana tafiya ne gwargwadon yadda ya haska ka kun ga saboda ka al'amarin ka kwantar da hankalinka Allah kamar yadda zamu shiga cikin bayani na hadisan da malam ya kawo saboda ka san Allah ta'ala ya riga ya rubuta komai shine Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha inna zalika ala Allah yasir ma asaba min musibati da ɗai babu wata masiba komai ƙanƙantarta domin asalin kalam fi ghairil qur'an ma asaba musibatu musibatu ita ce fa'il sai aka ƙara min idan min ta shiga na kira wannan sarihatun ce fil umum babu wata masiba komai ƙanƙantarta ko wani abu ka ya ɗan motsa maka kowanne irin abu da ka sani na masu fil ardi da ya faru a ƙasa wala fi anfusikum ko ya faru ga kawunanku ga gangar jikinka ko ga iyalanka ko ga wani naka illa fi kitabin Allah ta'ala ya ce wannan abu face yana cikin littafi da aka rubuta min qabli an nabaraha tun kafin mu halicce ta abin ya riga an kaddara an halitta zai same ka Allah ta'ala ya cewa inna zalika ala Allah yasir yi wannan abu a wurin Allah ta'ala abu ne mai saukin gaske sai yi bayanin hikima da ta sa aka haka likaila ta asau alama fataku likaila ta asau alama fataku domin kada ku dinga yin bakin ciki da damuwa kada ka damu akan abin da ka rasa wala tafrahu bima ataku kada ka dinga alfahari akan abin da Allah ya baka dama Allah ya kaddara zaka samu Allah ya kaddara wannan abin ba za samu ba to tunda daman azalan Allah ta'ala ya kaddara ba za ka samu ba wanda bakin ciki za ka yi wace damuwa za ka yi eh Allah ta'ala ya kaddara za ka samu wanda farin ciki za ka zo ka nuna kafi kowa duk babu ɗaya a ciki Allah ta'ala yake cewa wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kaga nan dai akwai martaba ta alkitaba abu na nau kenan na biyu muke abu na uku fa almashi'a Allah ta'ala da ganin dama shi ne komai yake kasancewa duk abin da zai kasance ko wallahi Allah ya ga dama ne in bai ga dama ba zai kasance ba inda ko duk duniya za a taru kun gane magana da kyau in Allah bai ga dama zai kasance ba to wannan abin ba zai kasance ba ba kuna cewa ma sha kana wa malam ya yasha ya kudu abin da Allah ya ga dama ya so shi yake kasancewa amma wanda bai ga dama ba ka taba ji an yi ma Allah zanga zanga kai ina majalisa ce kuke zo ku yi zanga zanga ku tilasta ta a ce ta sauko ko da bata ga dama ba ta yi abin ko da bata so ta yi shi ba amma ina wallahi al ala ina Allah abin da ya ga dama shi yake duk abin da ya kasance Allah ya ga dama ya kasance ne kawai mun gano wannan da kyau ko shine Allah ta'ala yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakum nasiha Allah yana halittar ma ya sha'u duk abin da ya ga dama ne kuma yana zaɓar duk abin da ya ga dama kaga Allah ta'ala yana da mashi'a kenan huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' Allah shi ne wanda ke tsara halitta ku a mahaifa yadda i ga dama ko ba kai ba yadda Allah ya ga dama haka za ka kasance sai wani ya fito da yatsu biyar wani ba zai fito da yatsu uku wani fito da yatsu bakwai haka Allah ya ga dama ya suranta shi wasu su fito a ɗanfare da juna haka ne ko baka bane haka Allah ya ga dama babu yadda ka iya saboda haka duk abin da zai kasance Allah ya ga dama haka zai kasance kawai wannan zai sa ka samu kwanciyar hankali sosai da sosai baka da wata damuwa Allah ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukri'un nasa ta yakunu mu'minin walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda ubangijinka ya ga dama da kowa da kowa yayi imani inda Allah ya ga dama ba da kowa yayi imani afa anta tukri'un nasa ta yakunu mu'minin abu na gaba na nawa kenan a'a na uku mun karanta ne na hudu na karshe kenan shine al Allah ya halicci komai kun ga duk halitta nashi ne kenan shine mahalicin kowa da komai shine Allah ta'ala yake cewa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin kowa da komai haka ne yake cewa wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu to waɗannan al'amurra guda hudu da muka ambata su ne rukunan imani da ƙaddara man gane maganar rukunan imani da ƙaddara guda hudu saboda ka yanzu mun shiga hadisan nan baki ɗayansu to za mu dinga jin ɗayan abubuwa guda ko dai ya zamana ya yi magana a kan ƙaddarar ita karan kanta ko kuma ya zamana yana magana a ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu da muka ambata. mana yake cewa babul imani bil qadar wa qaulillahi ta'ala innal ladzina sabaqat lahum min al husna ulaika anha mubadun wa qawlihi ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء mana yake cewa babu imani bil qadar wa qaulin lahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala da yake cewa innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun innal ladzina lalle dukkanin waɗanda sabaqat lahum minnal husna wanda yake hukuncin mu na fil azal ya riga ya gabata a kansu na alhusna su yan aljanna ne ula'ika to su waɗannan mutanen fa an ha dangane da ita ita me ita me me zai wuce wuta eh saboda eh mubadun mubakati mubadun na'am za su nesa da ita kenan barakallahu fik eh yan aljanna ka yi su suna cikin aljanna ɗaya kenan sannan kuma baya kaɗan a ayoyin kuma baya kaɗan a jerin gwanon ayoyin ba suratul hajji ba ce hajji ko biya suratul na innal ladina tad'una min du'a abun nan abun nan yake ce hasabu jahannama antum antum laha waridun law kana ulai alihata ma waraduha kun gano wannan haike sai yake cewa innal na sabaqat lahum min al-husna lalle dukkanin waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ta'ala gaba ɗayan su makama shine na jahannama kirare ne na jahannama duk waɗanda ake bauta ma koma bayan Allah ta'ala ba wanda ake bautawa wanda yake Allah ta'ala ya hana abota mashi ya hana abota ma wannan Allah shi kadai yake abotawa sai mutum ya zo ya ɗauki wani yake bauta mashi to da shi ɗin da wanda ake yawa bautar duk 'yan wutar jahannama ne duk kirare ne na jahannama mun gane wannan da kyau ko sai wasu suka karab suka ce to ana bauta ma annabi isa ai ana bauta ma mala'iku hmm? ko ba haka ba na farko dai annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allah alaihi jannata wa ma'wahu an-nar malil zalimin min asar aga ya barranta da su kenan tun nan duniya haga nan mala'iku ranar alkiyama Allah ta'ala zai tsaye da su ya tambaye su a haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun aljin aktsaruhum bihim mu'minin mafi yawancin su da aljanu suka imani mala'iku suka ce ba su ba waɗannan mutane sai Allah ta'ala ya ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna lalle dukkanin waɗanda sabaqat lahum minnal husna cewar su yan aljanna ne ilimin mu ya riga ya gabatar da su yan aljanna ne mala'iku ne annabawa ne sauransu wanda yake alhusna kyakkyawar kalmar su ta riga ta gabata kun gano wannan ko ya gabata cewar su yan aljanna ne fil kitab a littafin da Allah ta'ala ya rubuta ulaika anha mubadun to su kan waɗannan dangane da ita jahannama din mubadun sun nisanta ba su ba ita kaga nuna cewar sabakat min alhusna ilimin Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da cewar su yan aljanna ne su kan ba za su shiga cikin wannan wuta din ba kenan da faɗin Allah ta'ala da ke cewa kana amrullahi kuma al'amarin Allah ta'ala ya riga ya kasance qadaran maqduran qadaran wanda Allah ta'ala yake kaddara shi ne maqduran gwargwadon kaddara kowa duk abin da Allah ta'ala ya kaddara zaka samu to shi zaka samu ba za a rage ma ba kuma za a kara ma ba in Allah ta'ala ya kaddari kana da wani kofi guda na ruwan sha da za ka sha amma ba za ka sha shi ba sai a garin jidda sai ga daga nan ka tashi ka tafi jidda ka sha wannan ɗin ka dawo gano wannan da ke ko sai ga mutum daga nan fa yayi tafiya ya je wani gari yana zuwa garin bai taɓa zuwa ba zai ga kawo washe gari ya dawo ya ce ba zai iya zama a garin ba ana samu waɗannan ko ba samu abin da Allah ta'ala ya kaddara mai yana wannan garin ne ya je ce dawo kawai shi ya je ya ce dawo kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa wallahu khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku wannan ayat dalili ce akan me kenan al khalq wa ma ta'malun wannan wace irin mace mace al masdariya ko ma ce almausuliya eh idan kuka ce mausuliya ce tana da ma'ana allazi kenan fa domin allazi shine ummul bab siyahu kullun aw al jami'u wa bartala allati al furu'u ma'ana fi ghairi al qur'an wallahu khalaqakum wa khalaqa allazi ta'malunahu dole a samu a'id kenan eh wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'malunahu wallahu khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku wa khalaqal ladzi ta'malunahu kuma ya halice duk abin da kuke yi mana aikin kama Allah ne ya halice shi Allah shi ya halice ka kuma shi ya halice aikin da kake yi ba wai kai ka halice aikin da kake yi ba eh wa ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inna lalle mu dinnan fa kulla shay'in kaga wannan ita ce ita ce yake kira fannin balaga ko nahwu nunul uzma inna mu alhali kuma shi shi kadai ne wahidul qahar amma sai ce mu inna anzalnahu fi lailatul qadar inna a'tainaka al-kautsar lalle mu mun yi kaza lalle mu mun yi kaza وفي زي مسلم أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حديثي لكن سي مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير كسكين أبادي لكن معنى وند سونس أتكين سابيك دا عبد الله عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر abdullahi bin abbas nawa na faɗa saurano kenan eh. saurano kun yi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mazalar da amince allah su tabbata a gare shi ya ce inna allaha qaddara maqadir al-khalaiqi lalle Allah ta'ala ya kaddara duk abin da halittu za su samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da zai samu halittu ko ya same su na alkhairi ko su same shi na sharri ko su same shi na alkhairi ko ya same su na sharri duk wani abin da halittu suke bukata halittu al-khalaiq halittu kawai ko kullu ma si Allah fa huwa alam kenan wa ana wahid min zalika alam mala'iku ne mutane ne aljannu ne dabbobi ne ruwa ne daji ne tudu ne kwari ne komai maqadirul khalaiq abinda halittu za su samu Allah ta'ala ya riga ya kaddara wannan abin qabala an ya as samawati wal arda tun kafin Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da hamsina alfa sana da kimanin shekaru dubu hamsin eh da shekaru dubu hamsin Allah ta'ala ya halice su wa kana arshihu alal alalma? al'arshin Allah ta'ala a kan ruwa yake nan dai abu na farko ya nuna mana abinda Allah ta'ala ya kaddara maka fa ya riga halittar samai bakwai da ƙasai bakwai hmm? abin da Allah ya kaddara za ka samu ko zai same ka Allah ta'ala ya yi wannan wannan lissafin wannan bayanin da Allah ta'ala yi ya yi shi kafin halittar samai bakwai da ƙasai bakwai da shekara dubu hamsin hamsin na alfa sana kimanin dubu hamsin shekaru dubu hamsin wa kana arshu alal ma al'arshin Allah ta'ala ya kasance kan ruwa haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu hud alaihi salatu wassalam وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه kasan Allah ta'ala ya riga ya yi gammala bayani duka Allah ta'ala ya kaddar al'amura gaba ɗayansu kamar yadda muka ambata kafin mu fara karatun nan wani Ali bin Abi Talibin yake ce ga hadisi daga Ali bin Abi Talib rabi'u khulafa'ir rashidin shine na hudun halifofin shiryayyu wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garje ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin alaikum bi sunnati ku riki sunnata gangam wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma ku riki sunnar halifofi shiryayyu ar-rashidun masu shiryawa ku riki sunnar su riko na gangam ma'ana yanzu akwai sunnoni nawa kenan akwai sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma sunnoni na alkhulafa khulafaur rashidun kun gane wannan da kyau saboda ka wanda ya fahimci waɗannan al'amura inda ya fahimci musu fahimta ingantacce ai ba zai zo ya dinga cewa da kai wai to ai manzan Allah bai rubuta Qur'ani ba eh ai manzan Allah ba a rubuta Qur'ani a zamanin manzan Allah ba to yanzu idan kuka ce ba bid'a kenan to ai rubuta qur'ani rubutun qur'ani ma bid'a ne dan manzo Allah ba shi yayi ba kaji ba wanda yake rubutun qur'ani din nan sai na Abubakar da sai na Uthman suka yi su kuma kowannen su a khalifatul rashidi kowannen sunna ce kun gano wannan da kyau Umar dan Khattab ba shi ya tara al'umma su dinga yin salatu tarawih jam'an ba amma asalin salatu tarawih an yi ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a yi ta a matsayin jami'i fa sai na Umar yi eh. wannan bid'a ne ba bid'a bane don manzo Allah ya ce ayi riko da sunnarsa kun gane wannan da kyau ko eh shi za za ga zamiyar kafar mutanen da suke cewa ai a zamanin sai na Uthman ne aka fara kiran sallah na biyu ranar juma'a kun gane wannan da ke ko kina sallah na a zamanin sallah Uthman ne aka fara kiran sallah ranar juma'a ya zama nawa biyu a na farko sana a kiran sallah na biyu lokacin da imam yake kan mumbari sai aka ce wannan bid'a ne shi ma to kaga wannan shi ma sai ya sake afka cikin wata bid'a domin sunna ta sayyidina Uthman ba bid'a bace tunda sahabbai sauran halibobi shi ne ba su saba mashi ba أنا وصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجف كويها قولي da karatun haka yake mun gane maganar ko saboda haka abin da ya shafi waɗannan halifofi guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi ya ware idan sun yi ijma'i idan basu su saba ma juna akan wani abu ba to babu yadda za a kace da shi bid'a ne in ba haka ba ka afka cikin wata bid'a domin anasalam ya kira aikinsa da sunan sunna kun gano wannan da ke kuma ya ce ku lizamce ta wannan shi ne Allah ta'ala ya sauwake Ali bin Abi Talib yana ɗaya daga cikinsu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال قرار أمين تعالى استبتع غريزي min ما منكم من أحد باب ونمتن cikinku. جتكينكو suwa كينا ku dukkanin al'umma illa wa kada kutiba maq'aduhu minan nari wa maqadu fil janna min aljanna face sai da aka rubuta matsugunnin shi a wuta aka rubuta matsugunnin shi a aljanna ma'ana yana da kujera biyu ɗaya a wuta ɗaya aljanna kowanne ɗaya daga cikin ku yana da matsugunni ne guda biyu ɗaya a wuta ɗaya aljanna Allah ta'ala ya sauke Ƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala nattakilu ala kitabina to yanzu ba za mu dogara a kan wancan rubutun da aka yi ba to da an riga rubuta wane da'ul amal ma ajiye aiki gefe guda kun gane maganar ku mu ajiye aiki gefe guda da dai yanzu an riga an gama komai an rubuta ka dan aljanna dan aljanna an rubuta ka dan wuta dan wuta to me amfani aiki kuma a billah ina ba ta mun gane sura tambayar qal sai makin Allah ya ce i'malu kowa ya je ya aiki fa kullum muyassaru lima khuliqa la kowanne mutum za a sauwake mishi ya je ya aikata abin da aka halice shi zai yi akai kun gane wannan da ke ko kowa ya je aikin da Allah ta'ala ya rubuta masa za ka yi to shi za ka yi in ko ka zo ka ce ka bar aiki yanzu za ka shiga ta yi marisa ta sha kafsu za ka je kai ka fanta ma ka sha rayuwa kan Allah ya rubuta ka dan aljanna ne dan aljanna dan wuta ne dan wuta to wannan tunanin naka na yan waye ba ne aljanna bane ne eh yawa kaga yanzu mutum yana neman ya canza matsugunnin kenan daga wannan matsugunnin ya koma wani wanda aka rubuta mashi Allah ta'ala ya sauwake sal annabi sallama yace ce i'malu ku je ku aiki fa kullum muyassaru liman khuliqa la kowanne mutum za a sauwake mashi ya je aikin abin da aka halitta masa amma man kana min ahli sa'ada amma duk mutumin da aka rubuta shi cikin yan aljanna fa sayassaru li amali ahli sa'ada wannan za a sauwake mashi yayi aiki irin na yan aljanna sai ya ga aikin da sauki me Allah ta yake cewa akan sallah wa inna laka biratun illa alal khashi'i sallah abu ce mai girman gaske mai nauyi sai kai ga waɗanda suke al khashi'in shi yana ganin sallah alhamdulillah a nan ma yake samun kwanciyar rai shi kuma wani kuma kullun sallar damun shi take bari ije yi ta huta haka ne kuma ka bane gani to duk mutumin da ya kasance an rubuta ya cikin yan aljanna Allah zai sauwaƙe mishi ayyukan yan aljanna wallahi mala wani da da zaran ya sha azumin ramadana da an gama sallah sai ga ya rama za ga ayyukan alkhairi a wurin wani wannan na tafiya wannan kowanne ɗaya yana janyo wani ne kawai a wurinsa kun gane wannan da kyau za ga ayyuka Allah ta'ala ya hore mu mutum wa amma man kana min ahli shaqawa amma wanda yake kana ya riga ya kasance tun a cikin wancan rubutu da aka yana cikin yan wuta ne kamar wa kenan kamar iblis Allah ta'ala ya ce wa kana min al-kafirin ya kasance tun azalan cikin kafiri yake saboda da aka ce yayi sujjada abin nan ga da aka ce mala'iku su sujjada ga mala'iku ga annabi adam alaihi salatu wasallam sai yake illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin dama ya kasance tintin cikin kafir yake rubutun nashi ya can ya abun nan Allah ta'ala ya sauke wa ma man kana min ahli shaqawa fa sayusaru li amali ahli shaqawa za a sauke mishi ya aiki irin na yan wuta sai ga saban Allah da yake yi ya saba ma Allah ya aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina sifofi na na kasa ga Allah ya siffanta ya jingina sifofi na na kasa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba komai bane a wurinsa kun gane wannan da kyau ba komai bane baya jin su kwata kwata a jiki bai dauke su ma laifi ba asali ma kai da kake nema a kawo ka kawo gyara kai yake ganin mai barna yake tunanin a kawo da ire-iren ku a bubbuge musu gwiwa ka gano wannan da ke ko to kaga idan mutum ya samu irin wannan amsul basira ta da Allah ya kiyaye ya zama na mummunan abu ya dauke shi ne kyakkyawa kamar yadda mutanen annabi Lut suke cewa a fitar da annabi shi da mutanansa inna mu'unasun yatataharun mutane ne da suke neman ci gaba neman kawo gyara a kawo da su kawai Allah ta'ala ya sauke ثم قرأ sannan sai ma'aikin Allah ya karanta wannan ayar yace fa amma man a'ta amman dukkanin wanda i bayar da me kenan hmm a'ta filin a'ta fili ne da yake da maf'ulin biyu guda biyu ko ba ka ba kana cewa a a'taitu zaidan dirhaman zaidan maf'ulin biyu awwal dirhaman maf'ulin biyu sani amma gaba ɗaya sai aka ce fa'amma man a'aqa amma dukkanin wanda i bayar sai ba kawo mafulun bihi din ba wattaqa kuma ya ji tsoro shi ma filin ittaqa fi'ili ne muta'addi yana da mafulun bihi guda ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kaji mafulun bihi din wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin kaga mafulun bihi din amma sai aka ce wattaqa sai ba kawo mafulun bihi din ba to sai ga mana fa'amma man afa amma dukkanin wanda ya bayar da duk abin da Allah ta'ala ya dora mashi na wajibi na mustahabi na sunan na kaza na kaza na kaza duk abin da Allah ta'ala ya ce a bayar din shine maf'ulun bihi din ɗaya kenan daga cikin hikimomi da suke cewa ana share maf'ulun bihi dan in aka kawo shi sai ka ga kamar ka takaita abin akan wannan maf'ulun bihi din to da aka share komai kenan zai iya shiga zakka al-infaq ala al-ahal al ala da duk wani ayyuka na alkhairi duk wanda ibayar bayar wattaqa ya ji tsoron Allah ya ji tsoron azabar Allah ya ji tsoron kaza ya ji tsoron kaza wa saddaqa bil husna ya gazgata gidan aljanna iya da sakamakon da za a bashi fasanisiru lil yusra wa amma man bakhila ɗaya kenan wastaghana biyu kenan wa kazzaba bil husna fa sanisiru lil usra Allah ya sauke wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi kaga wannan maki Allah ta'ala yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba kaga wannan hadisi yana magana akan me kenan alkitaba ɗaya daga cikin rukunnan imani da ƙaddara وعن مسلم بن يسار الجهني قال رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال كاد حدثنا كنا فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار وعن مسلم بن يسار حديث لدى مسلم بن يسار aljuhani wanda ke kabilar juhaina shine aljuhani juhani qal yace inna umar ibn khattab radiyallahu anhu ila an hadhihi aya lalle umar dan khattab an tambaye shi dangane da fassarar bayanin wannan ayar wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa menene bayaninta menene fassararta wa iz akhadha rabbuka min bani adama kuma tuna lokacin da ubangijinka ya dauki alkawari min bani adama daga ƴaƴan adam wa kenan kowa da kowa kenan ko mutane min zuhurihim zurriyatum tun min zuhurihim tun daga can gadan su zurriyatuhum zurriyatu kan zurriya wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa su shaida a matsayin kawunan su yace alastu bi rabbikum ba ni ne na ku ba gaba ɗayansu sai suka ce mi bala faƙala umar bin khattab radiyallahu an sai malan khattab ya ce sami'atu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama su il na ji manzan allah an tambaye shi dangane da wannan faƙal sai ya ce inna allaha khalaqa adam lalle Allah ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam summa masaha zahara sa'annan sai Allah ta'ala ya shafi gadon bayan annabi Adam biyaminihi da damansa wa gadon kul jihamiyu yaminahu wa kilta yadayhi bil bawadili tanfahu kenan ko summa masaha zaharahu bi yaminihi sannan sai Allah ta'ala ya shafi bayan annabi Adam biya minhi da damansa fastakharaja minhu zurriyatan sai Allah ta'ala ya fitar da waɗansu zurriya minhu daga shi shi wa kenan annabi Adam alaihi sai Allah ta'ala ya ce khalaqtu ha'ula lil janna na halici waɗannan dan aljanna lil jannati su yan aljanna ne waɗannan na halice su yan aljanna ne ya Allah ka sanya mu daga cikin su wa bi amali ahli jannati ya'malun kuma da aiki na yan aljanna za su kasance ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال سنة الله تعالى يساك شافا gadon bayan annabi adam alaihi salatu wassalam amma nan bai fada ba bai ce kuma biye minihi ba eh fastakharaj minhu zurriyatan sai ya fito da waɗansu zurriya faqal sai Allah ta'ala ya ce khalaqtu haula nar na halici wannan dan wuta su yan wuta ne Allah ya tsare mu wa bi amali ahalin nari ya amalun kuma da aiki irin na yan wuta za su dinga aiki aikin yan wuta za su yi faƙala rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah fafimal amal ya ma'aikin Allah to shi kuma aiki fa akan mai mutum zai je ya aiki yanzu tun da an riga an kammala komai eh tun da Allah ta'ala ya fitar da 'yan aljanna ya fitar da 'yan wuta to yanzu kuma ma'ana yana jin aikinsa zai canza wani abu kun gane maganar faƙal sai ma'aikin Allah ya bashi amsa ya ce inna Allah idza khalaqa al-abda lil janna lalle Allah ta'ala idan ya halicci mutum ya zama dan aljanna istamalahu bi amali ahli janna sai Allah ta'ala ya dora shi akan aiki irin na yan aljanna hatta ya muta ala amalin min amali ahli janna har wannan mutumin ya rasu ya koma ga Allah ya mutu yana aiki irin na yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su fa yadkhulu bihi aljanna sai ya shiga aljanna da wannan aikin da yi ma'ana aikin ya zama mini sanadiyya kenan wa idza khalaqa al-abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar idan Allah ta'ala ya halicci bawa domin wuta da wuta ku abin nan dan wuta istamalu bi amali ahli an-nar sai Allah ya dora shi akan aiki irin na 'yan wuta hatta ya mutu ala amalin min amali ahli an-nar har ya mutu yana aiki daga ayyukan irin na 'yan wuta fa yana kuli bihin nar sai ya shiga wuta sanadiyar wannan aikin wannan hadisi rawahu malik imam malik ibn anas ya rawaito shi a ina kenan wal hakim da imam hakim abu abdullah an-nisaburi a ina kenan al-mustadrak wa qal imam hakim yace ala sharti muslim hadisin yana kan sharɗin imam muslim wa rawahu abu daud min wajhin akhar imam abu daud suleiman bin ash'as a sajistani shi ma ya rawaito wani hadisi ta wata fuskar daban duk cewar malamin da ya mana shirin hadisin yake cewa wani hadisi akwai dakhal a cikinsa akwai shige da fice na ruwat an shigar da wani hadisin a ciki amma an shigar da wani hadisin cikin wani hadisin kun gane maganar eh ba hadisi ɗaya ba kenan da izinin Allah ta'ala kafin mu kammala darsun za mu ƙara bayani akan hadisi insha Allah ta'ala to kun ga duk waɗannan al'amura wannan hadisi yana magana akan me kenan akan al-khalq Allah ta'ala ya kammala halitta da kuma kitaba ta wani bangaren ya riga ya rubuta kun gano wannan da kyau to haga yanzu imani da kaddara yana da sharuɗa guda nawa guda hudu abu na farko shine al’in Allah ta'ala ya san komai jumlatan wa tafsilan abu na biyu alkitaba Allah ta'ala ya rubuta komai kowanne ɗaya daga cikin su zai muka bada dalilai a kansu. abu na uku almashi'a Allah da ganin damar shi ne komai yake kasancewa abu na hudu alkhal Allah ta'ala ya halitta komai to idan ka san wannan za ka samu fa'idoji da yawa a ƙarƙashin imani da kaddara za ka samu fa'ida cewar al'itimadu ala Allah za ka dogara ga Allah ko ba haka ba duk waɗannan al'amurra da muka ambata shi shi kaɗai ya ƙaddara su babu wani wanda isa shi Allah baya neman shawara bai nemi shawara kowa ba kun gane wannan da kyau so daga duk abin da Allah ta'ala ɗin nan fa ya ƙaddara maka to ne abin da zai kasance haka yanzu kana cikakkiyar kyakkyawan zato tsakanin ka da wa da ubangijinka abu na biyu za ka samu arrahatun nafsiya za ka samu kwanciyar rai sai ka yi baccin ka hadda munshari kun gani maganar saboda me saboda kyakkyawan abin da zato da kake ma ubangiji Allah madaukakin sarki duk abin da wani duk wani abu da kake so da ya huce ka ba za ka yi damu a kai ba saboda me da ma Allah bai hukunta za ka samu ba eh ko za ka zo kai ta faɗi tashi eh ya riga ya huce kuma Allah ta'ala ya faɗi wannan hikimar da yasa ya faɗi da akan wannan magana kamar da muke bayani ɗazu Allah ta'ala ke cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir sai ce likai la ta'asau alama fata ku domin kada ku dora ma kanku bakin ciki akan abin da ya wuce ba ku samu ba riba ce baka samu ba ƙarin makami ce a ma'aikatar ku bai zo kanka ba ko ba a yi maka ba wanda damuwa za ka yi dama azalan Allah bai kaddara kana cikin waɗannan ba wannan bai sa kuma ka ji cewar Allah bai kaddara nan gaba za ka samu ba haka ne ko ba ka abu ne mai sauƙin gaske lakela ta asau alama fata kuma. wala tafrahu bima atakum ba kuma zaka zo ka dinga alfahari akan abin da Allah ya baka ba daman ya kaddara zaka samu ne Allah ta'ala yake cewa wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ba san duk mutumin da yake mai takama mai alfahari fakhur sigatul mubalagha fa'ul mai alfahari Allah ba san wannan Allah ta'ala ya sauke to haka waɗannan al'amura sai su nuna maka cewar. shige da fice da tsofaffin camfe-camfe da ake da tsufa babu wani tasiri da za su shi yasa hafiz al-hakim yake cewa sadis al-imanu bil aqdari fa nan biha wala tumari la nau'a la adwa wala tiyara wala amma qadallahu ta'ala hiwala la ghawla la hamata la wala safar kama bi za akhbar sayyidul bashar yake cewa sadis al-imanu bil aqdari abu na shida daga cikin shirka-shirkan imani shine mi al-imanu bil aqdar fa aikinan biha wala tumari ka samu cikakken yaqini akan kaddara karke shakku akai wa bil qadar al maqduri aikin fa innahu da'amatu ikididdini wa dinu afyahu ka samu yaqini ka samu gamsuwa akan wannan saboda yake cewa la nau'a babu harkar taurari babu mutumin da ya imani da kaddara kuma da taurari ta ina a ce yanzu zai yi tafiya taurarin na yi suna kudu ko taurarin na yi suna arewa ko za a duba mashi a yi kaza a yi kaza ko watan bai shiga ba ko watan ya fita ko ai duk yadda kuka yi watan ruwan bai shiga ba sai watan ruwan ya fita sai waye waye waye waye waye kaga wannan ya ƙarsu mutum duk abubuwan nan da hudu da aka ambata a baya na Allah ta'ala ya kaddara komai ya sani ya rubuta ya kaza shi ba yanzu bai ji ba kun gane magana domin yanzu ya imani kuma da taurari hakan nan la'adwa ya zo ya kudirce a zuciyar shi fa tabbas cuta tana tashi daga jikin wane ta komawa ne da ita karan kanta cutar ba da izinin Allah ta'ala ba a wannan shi ma wannan yana yana sokewa mutum imani da kaddara jiki kun gano wannan da kyau yana sokewa mutum imani da kaddara in ya ji cewar cutar ita ce da karan da take tashi daga nan ta koma nan ba tare da izinin Allah ta'ala ba eh idan ka ce haka to shi mutum na farko da cutar ta same shi shi daga yana ta taso daga cikin wata tashi haka ne ko baka bane haka ne haka wani balaraban kawai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishi ya rasulullah raquma fa raquma fa da raqumi zai zo da cuta sai sauran su kama sai ya ce to shi raqumin farko ai wurin ya samu sai shi shiru ba dole shiru ba aga ne ko ba haka bane sannan raquman sun gama dukkan su ne suka kama eh in nam an sallam ya hana idan annoba tana gari a shiga na waje a shiga haka kuma na ciki ya fita to su kuma ba fa likitoci masu kai taimakon gaggawa eh kun gano wannan ba allurori suke yi su shiga ba allura ce ta kare su haka al'amuran suke saboda haka idan gari ya fara gari suna fama da annoba ba za ka ce ba za ka ce kai sai ka shiga garin ba saboda me a'a ai manzo Allah ya ce idan annoba ta afka gari kada na ciki ya fita kada na waje kuma ya shiga shine dalilin ka kun gane maganar ko hakan nan kuma yake cewa wala tsiyara babu canfi ina mutumin da ya imani da kaddara ina canfi eh ya canfa taurari ya canfa wani mutum ya canfa motsin wata dabba ko wani nau'i na halitta idan ya fito ko idan ta fito tana fitowa sai ta haɗu da makaho tafiyar akwai sa'a in ta haɗu da makaho kuma babu sa'a ko ya haɗu da kuturu ko ya haɗu da waye ko kuma a kasuwa shi idan mutum namiji ya fara mai ciniki ya fara ciniki a wurin shi to akwai sa'a in mace ce kuma babu sa'a ko in mace ce akwai sa'a in namiji ne babu sa'a haka ki ko ba haka ki ba nasu ne yake talisa mina man tatayyara aw tutayyara law anta hana aw tukhina lahu aw raja min safarin tatayyara ko idawo daga wata tafiya ta sanadiyar wani canfi da yana tafiya ya yi sallama mutane fa yana tafiya sai ya haji da wani abin da ya canfa sai idawo ai tafiya babu sa'a kaga duk waɗannan babu wata dabara fa da mutum zai yi wai ya fice ma abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi ɗauki wannan ka'idar babu wata dabara da za ka yi domin ka fita daga inda Allah ta'ala ya kaddara maka gani yake cewa la gauli menene algauli shine aljani da yake tsoratar da mutane ko aljannu da ake sihiri da su kun gane wannan da kyau ko abin da aka hana a nan shine itikadin cewar su waɗannan aljanun suna da wata cutarwa ta su ta karan kansu ba tare da izinin Allah ta'ala ba ka gane wannan da kyau su ta su ta karan kansu akwai wata cuta da za su iya yi ba tare da izinin Allah ta'ala ba wannan shirme ne dan akwai aljanu da masu asiri suke asiri da su suke canfa-canfe da su suke waye da su suke musu aiki kuma yadda muka magana a tafsirin suratul an'am istamta na bi ba'din wa na gana da allazi da lana kun gane maganar ko duk waɗannan ƙarya ne in ya kama ka dama Allah ta'ala ya kaddara zai kama ka yo dubu nawa ake ba sa kama ka asirin kun gane wanda ke saboda tsabagen damsul basiratu fa wani ya yi asirin ya yi asirin ya yi asirin ya ga bai kama ka ba sai zai same ka ya ce kai don Allah ka taimaka mashi da taimakon da kake da shi aljanninka suna da ƙarfi eh aljanninka wai suna da ƙarfi ma'ana masu baka kariya in ka ce mishi kai ayatul kursi kake karantawa falaki da nasi da kulwallahu falaki da nasi da safar da yamma da azkar na nasullan ya karanta ba zai taɓa yadda ba sai ce dabara kake mishi ka gane ko shi tunanin shi asirin ka yafi nashi yana ya zama da kai inna wula kabiru kuma lazi Allah mu sirri kenan Allah ta'ala ya sauke Allah yake cewa la hama babu hama mai ce hama mai ce kuruwa eh mai ce fatalwa eh eh kare a ah, tsaye larabci ka sake bamu fatalwa a yaren ba wai taba ganin fatalwa ka daga hannu mhm. wai zai rika fitowa yana biyo su ɗan gida ko kuma waɗanda suke raye akan wannan a wannan suka kafa fidda'u suka ce akwai fidda'u rana bakwai eh, itiqadin su da wannan eh mana in ba haka ba zai dinga bin waye zai dinga kaza zai dinga kaza zai dinga kaza zai dinga kaza A aka haka suka kawo addu'ar uku tsohuwar jahiliyar hausawa ce fa da hausawan suka musulunta sai suka ɗebo wasu gurɓatattun maguzancinsu sai suka haɗa da musulunci kun gane wannan saboda asalin bahaushe idan yana idan yana buƙatar wata buƙata yanka ike yi kun gane wannan da kyau ko saboda haka da ya musulunta sai ya sauke qur'ani kuma iyanka ma'ana kaga ya yi addu'a kuma ya shigo da me da yankan shi ɗinnan da yake na jahiliya kun gane maganar wannan su ne asalin bauta ce da ake yi na yankan shi ne aka shigo da su cikin addini wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun amma duk wannan ƙarya ne dan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yana cewa la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar wala safar babu tamfin safar a ce watan safar ba a daura aure ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba a kaza kuma ka ake cewa ba to amma me zai ke kasuwanci cikin watan safar eh me zai idan an bashi appointment later cikin watan safar an nada shi commissioner yake karba eh amma daura aure ba za a abin nan ba larabar karshe ta watan safar wacce wasu yake ta laraba gana ita ba a wanka a ranar ba a kaza duk arnanci ne waɗannan maguzanci ne na kowace ƙabila kowace kabila da irin nata da suke yi ni abin ya ban mamaki wal har zamanin larabawa kaga tun daga ta aqidu suke kenan haka yake dinga darsuwa ya dinga darsuwa daidai ban yi tsata a kowace kabila da bata da wani canfi a cikin watan safar ba musamman larabar karshe nan ne kat kenan to babu yadda zai mutum ya zama ya yi imani da kaddara kuma ya yi imani da waɗannan al'amura domin waɗannan al'amuran da muka ambata su ne camfi neman taimako da taurari ko a ce da mana ba taimaka mai da bayani ya gabata sai da taurari ko abin nan ko itikadin cewar wai cuta tana tashi daga nan zuwa nan da raɗin kanta ba da izinin ubangiji ba ko kuma magana kan fatalwa kun gane ko mujiya a ce an ji kukan mujiya wai za a yi mutuwa a wuraren duk ƙarya ne kun gane waɗannan al'amura ko dole a shiga a tsama al'umma daga waɗannan ƙangi da suka samu kansu a ciki domin yana suka ga imani da ƙaddar mutum da iri kun gane wannan da ke ko sannan kuma tsabagen gurɓatacciyar al'ada ce ta ƙabilu da suka shigo musulunci da ita sai zama da suna musulunci shine addu'a kuma suna al'ada ta shine a yanka sai a haɗa duka an gano wannan da kyau ko saboda haka za ka ga mutum in dai ya ce addu'a ka ce za ka yi addu'a sai ka ce to me za a yanka shi ya ɗauka ba zai addu'a ba sai an yanka dole shi bai ɗauka yanka ibada ce da ake ma Allah shi kadai ba shi karan kan shi yankan ibada ce addu'ar ma ibada ce yanzu an samu ibada nawa kenan biyu kowace cin gashin kanta take yi duk wani mutumin da ya ce za a yi addu'a amma a yanka ka in dai ka ji sunan yanka to ka sani boka ne kar ka raba ɗaya biyu boka ne ko a yanka kaza mai wace wake ko a yanka durguwa ko a yanka baka ko a yanka fara ko a yanka komai wannan boka ne in ka je wani masu sai da kaji ka ce a baka kaza kaza baka kirin in suka ga da akwai tana da ratsin fari sai su tsige wannan gashin farin <laughs> a gani da ka ɗauko ta sai ya ce an gaba da malam aka kofari yana mayar da ita cikin kejin nan ya cire bakin ya cire wannan farin kwaya daya sai ya fito maka da ita din ya ce an samu wata Allah ta'ala ya sauki eh a ah, dama a dora kuɗi sosai da sosai wani fari ya je ya samu ya ce wai yana son fari mai kai nawa ne mai kai nawa ne kwaya bakwai sai shi ya ce mai ɗari bakwai eh boka ya ce mai ba a tayawa amma ni na ganin fa duk mutumin da ya ce maka wannan kawai ya gaba tun da ya bayyana maka hakikan tsafi zai yi da shi ba za ka sayan mai ba amma ya zai ce ka bashi kaza al'asuli shine ka ba mutum abin da izo saya a wurinka kun gane wannan da ke ko amma tabbas ka san kamfanin kana sayar da dawa ka san kamfanin nan giya suke da ita suna zuwa tana sayar su giya ya ga wannan ba za ka saya musu ba kaulan wahidan babu kaulani a ciki ka gane wannan da ke ko tabbas ka ga wannan boka ne ya aiko shi babu wani tsada da zaka mai kawai ya gagari kundila ba na cewa bane ba za ka mai ba shikenan saboda ne domin tsafi zai je yi tsafi kuma haramun ne Allah ta'ala ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan sai ka zage kuma kai mai wa'azi shikenan amma sai mai ba za ka mai ba ko ba isyano zai dawo ma da shi Allah ta'ala ya sauki saboda ka waɗannan al'amura mutane a ƙauyuka a gidaje suna kulle da irin waɗannan camfe-camfe ɗin a tsame su daga cikin irin waɗannan camfe-camfe mu tsama al'umman mu daga cikin irin waɗannan in ba haka ba mutum ya isa ranar alkiyama da irin waɗannan to ya sani fa zuciyar shi ba salima ba ce Allah ta'ala kuma ce illa man atallaha bi qalbin salim kun gane wannan da kyau domin suna kawo gurɓatar yanayi sosai da sosai akan imani da kaddara Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka